ki godiya ki godiya ki godiya karba hawa ki godiya duk wanda ya tashi daga shi ba shi ta kai

amin amin amin amin kowa yana zaune kai shi zan bashi nashi kowa Amin ya Ga wata nan a baya. guda ɗaya. Mm, ba jakar. An ba kurma? layin na ba su har nan wannan ce kaɗai. min kasa. Ina ta wannan? Tana hannun. Tana ba kowa na ba wannan ce kaɗai ban ba ta ba. Wannan ce ba ba ba. Eh, mai. karbi alhamdulillah an bashi ko wanda ba su aha aha aha da ma ba shi saboda su ba su ma san me aka ba su ba ko ok kamar ajiya ne kamar suna ajiya a gurin kuke kenan sai a sai musu ko a An karɓi ta Aisha. An karɓi ta Aisha. Wani zai iya wato kwace wani. Ai Allah an ɗauke ta wajen. Wannan kuɗin ne Wace kowa da irin nashi wani zai iya nashi. ne Ga ta. Masu wani ce masu wayan ciki sun karɓe wa wasu ke ba kuwa in ka shi na'am kan na ta yi wani ina kudin halittu. Eh, eh, a cikin ne ya kai ba. an ba su ne za su koyi ita gora take so kuna ji da kudinta gora take so ita ta so ta goro ta so ga miss ya takalmi ya kyau ya ya takalmi sai yarinya oh sai yarinya oh sai yarinya go eh, da ba kanta mun samu bai dauka eh mun dai samu eh,

Tadda mota auduga. Zan buɗe shago, zan buɗe shago tadda mota Sabon yari, eh, sai yarinya. Sabon yari, sai yarinya. Sabon eh, sai yarinya. Sabon eh, sai yarinya. Sabon eh, sai yarinya.

ana an sha hidimar an sha hidimar amin mun gode za mu tafi Mun fa gode, Allah ba da lada.

masa ruwa ana yada ruwa har a kanan dawa ma ana da ruwa sarki ce sarki ta ka